ina tambaya me aka samu shine hajiya mace aka samu kuma an mai da sunanki inna lillahi wa ina ilaihi raji'una ina ruwana da wani suna wai ce a sa sunana tun asibiti kuka sa mata suna tar aikin banza aikin wufi kai yanzu alhaji yau ne ranar suna amma har yanzu hajiya ba ta ɗora idanta akan jaririyar nan ba yanzu menene laifinta don ta zo a ya mace alhaji ba mu da ikon zaɓin abin da zai zama ahali a gare mu allah shi yake da wannan ikon yanzu daga ni har ita menene laifinmu Hajiya Binta. Ki haƙuri ne fa ban da laifi a cikin wannan. Ko da baki taɓa haihuwa ba, kin san zan rayu da ke haka. Amma ki yi haƙuri kin san halin hajiya idan ta huce da kaina zan ɗauki in kai mata jaririyar nan. saboda haka abin da nake so da ke ki daina damuwa ni ne abin dubanki ba waɗansu ba ita fa hajiya babu yadda za mu yi da ita muna buƙatar albarkacinta akan 'ya'yan da muka haifa saboda ita mahaifiyar gace ki ci gaba da haƙuri na san za ta huce za ta sauko da kanta za ta zo ta same ki Hajiya Binta. Yaushe ne zaki daina ɗaukan kuka da hawaye ne a matsayin maganin matsalar ki? To ban gaya miki gaskiya. matukar ba za ki shanye damuwar da ke damun ki a cikin gidan nan ba, to wallahi kina da matsala. Don haka ki yi hakuri ki tashi ki je ki wanke fuskanki domin ki je ki samu mutane a waje. Ana nan ana ta jiran ki. Bani Ajiya, <clears throat> Allah ke hakuri. Na zo gurinki ne akan maganar binta. Faɗi abin da ka zo da shi ina sauraron ka. Wallahi Hajiya ki ga yadda binta ta damu ba. Akan rashin zuwan ki ga jaririyar da ta haifa. Turo ka nan ta yi ka zo ka tsaye ni ka sani a gaba ka tafi ka ɗauke ni ka kai ni in je ga jaririyar da ta haifa? To ba zan je ba, mijinta ce. ba haka bane ba to in ba haka bane menene bari ka ji in gaya maka kama je ka gaya mata wannan hukuncin da na yanke ba za a fasa ba kuma dama dan ita na yi shi wannan auren da za ka yi ba fashi sai an yi shi na riga na yanke hukunci kana ji na to dan me ma za a zuba mata ido ta haifa mana 'ya'ya mata 'ya'ya mata har hudu a cikin hudun ma biyu sun mutu sai mu sa mata ido ba zai yiwu ba wallahi kama sani tun wuri ajiya dakata da Allah ba na son jin komai daga gare ka ya kuma da kake so in je in gani ba zan je ba ba kuma zan bar wani nawa je ba gaddamar da kake min a baya ta ishe ni an kai karshe saboda haka ba zan sake sauraron wani abu daga gare ka ba idan da Allah gafara faɗi abin da kake so tsarasa ina jin ka jiya na ga yarinyar nan ma da aka haifa takwara ta yi miki ba takwara ni na ce a samun takwara ne sunan da aka sa nawan ma ai ta rasu bata shekara bata rasu idan gwanin tabinta take so ta yi mun ta yi mun gwanin ta wanda ni zan ji daɗi ta haifo ɗa namiji a samu magaji a sa sunan mahaifinka da ya rasu Allah ya ji kanshi amma in ba shi ba ba wani abin da za a gaya min in ji kake wani karyar da kai saboda a tausaya maka to babu maganar tausayi tsakana da kai yanzu auren nan fa sai an yi shi barkacin gaya maka dan ba zai yi a zuba mata ido tana ta jiro 'ya'ya mata ta cika gida da mata ba dan abin nata na gaba na ƙara bane ehe sanin da yake a da kun fito a mun fito ina kwana na gajiya ina kwana alhaji in tashi ina Kaga gidan nan? Arziki muka zo ci, Jafar. Yana da kyau ka mai da hankalinka ka yi amfani da wannan damar ka yi karatu. Inna wani ina ne gidan babana? Jafar gidan babanka yana ƙauye. To yaushe za mu je? Jafar, na faɗa maka. Kai maraya ne Jafar, babanka ya rasu. Ka yi haƙuri, ka mai da hankalinka akan karatu ka ilimi kaji? To inna. Abin da ya sa na kirawo ka na ki son ka zo mu zauna, saboda ‘yar uwarka tana kan hanya yanzu mai Jidda za ta shigo. In ma ba ta zo ba yanzu na san dai tana kan hanya za ta fito. Saboda muna so mu tattauna ne akan maganar zaba maka mata. To ita na ce ta duba a cikin ‘yan uwa, ta duba ga sunan akwai zaurawa akwai ‘yan mata. Wadda ya sa Allah ya sa aka dace sai a zaba maka ta gari ka ƙara aure. mata kuma hajiya kuwa to ai ne yanzu zuciya ta ban da ra'ayin aure hajiya to ai ba bukatar ka nake nema ba ba kuma shawarar ka nake nema ba kuma ba yadda ka nake nema ba ni ce na ga dai ya dace ka kara aure saboda 'yan matsalolin da suke nake nake gani saboda haka shi yasa na ce mai jidda ta zo mu zauna mu duba mu ga a cikin 'yan uwa a zaɓa maka saboda haka ai umarni nake baka idan ta kai ne yaushe za ka dama ba rana idan ta kai ne ba rana ba lokaci haka za ka ci gaba da zamanka to ba zan yarda da haka ba to kamar da yadda na gaya miki ke hakuri gaskiya ba ni da ra'ayin aure yanzu me me ta kake son sake yi cewa ba yadda ka nake nema ba umarni nake baka ko sake faɗa ba yadda ka nake nema ba umarni nake baka kuma haka za a yi ba wani lokaci mai tsawo zai dauka ba abin da nake so da kai kawai idan ka dawo komai dare ka zo ka same ni ka je wani mai maka yanki shikenan to ba matsala to sai ka dawo Allah ya <laughs> kai karamin mai gida ka zo ka yi tsaye ai ban san ka shigo ba uwar gida ran gida <laughs> ashe ba ka gari wallahi ba na gari alhaji ne ake ni can iko saboda akan wasu business to ni kaina ban san zan daɗe ba amin da afuwa a'a <laughs> hmm. a'a ikon Allah wala idan su ɗaya da na hajiya <laughs> ai ba ido kaɗai ba sunan ma na hajiya ne a'a to kin ga ko ba za a yi wasa da wannan sunan ba dan yanzu ta zama uwata ba ma ni kaɗai ba duk wanda yake cikin gidan nan a rugashin ta yake <laughs> kowa ba kace sosai ma kuwa <laughs> akwai sako da na kawo muku Sajiya za ta shigo muku da shi anjima saboda ina sauri in je in ga hajiya ne kin san tunda na ban je mun gaisa ba ga kuma mai sunanta. Ah, ah, ah, Hada wani tsaraba. A <laughs> wallahi ba komai. To an gode Allah saka da alheri. To shi. Mm, Ina jin ki, ya Ejida. Cewa ne hajiya? Mm. Me zai hana ki samu kawo Umar? Ai masa magana game da wajensa Zainab. Kin ga ta zama budurwa. ba sai hada su da yaya ba kawai kin ga shikenan tuwo na maina miji da ba za mu samu abin da muke nema ba a can bangaren saboda ko kin san dalili duk gidan nan mata ne ɗaya ne namiji ya zo mata ake ta zabgowa a cikin gidan nan mu canja shawara kuma fa haka ne to to amma hajiya mm, kulu kin ga 'yar wajenta zainabu mm. ita kadai ce mace a tsakani dukkanin yan uwan kin ga maza ne a ita wannan na ga za ta ba mu abin da muke so za ta ba da ah, ma'ana to yarinyar nan suke ka kawo magana mai daɗi <laughs> yarinyar nan kin zo da shawara mai kyau wallahi talla shi ke dan ma kaya sai ke gindan kafa lafiya lau dun laga fara can ko ka kama ka shigo mutane wuri babu sallama tun da waje ba nake sallama hira ku ce kawai ce daɗi ba guje a abin da nake cewa to ka dawo na dawo hajiya ina wuni lafiya kalam lafiya lo an da lafiya da lafiya lo to madalla tun cikin dare na dawo shi sa ban shigo mun gaisa oh, hmm. eh, eh. to wai magana me kuke tattaunawa ne naka kan yayan ka mana kan batun karin auren nan nashi shine yanzu mai jidda take cewa ta ba ta kawo shawara mai kyau yanzu a ce har yanzu ba za ki haƙura kan magana auren nan ba hajiya ya kamata ki bar shi ya sarara mana kada Allah ya mana mutane shi shashashen banza shashashen hudu Kai shekara ka nawa da yan auren da ko bari ba a yi maka ba sai an magana ka ce yayanta likita ya ce ai hakuri a dai kara hakuri nan gaba nan kaza. Kuma dangin juyoyi hajiya wallahi gidan su yarinyar nan ko kaza ce aka kai ta gidan ko kwai ba ta yi fa saboda tsaban juyoyi ne a cikin gidan. Barin gama da nashi kai ma zan zo kanka macen zan nemo maka yarinya kai ma ka aura. Ai ba kyale ko zan yi ba. Da hakurin ta mutu sadar da kan nawa ka kawo. an auro juya ban da rigima irin na hajiya ya mutum da shekarunsa da komai a tilasta masa a ce sai ya ƙara aure kuma matar da zai aura ma wai ba shi zai zaɓa ba zaɓo masa za to waye zai ƙara aure hajiya ce ta tilasta wai dole sai alhaji ya ƙara aure eh? mutum yana zaune da matarsa zaman lafiya haihuwa 'ya'yan nan mata ba ita ta zaɓa kanta ba. Gaskiya. Allah ne ya bata. To, wannan magana ai ba ta ce ba ta shafan ba. Bari in ja baki na in tsu. Awo za ce komai ba kenan. A. To me zan yi? To, sai ki zauna cikin shiri. Dan na tabbata abin zai zo kanki. Tana gama da batun alaji. Kenan za ta dawo. Ka kyauta da ka shigo. Daman tun ɗazu nake tsammanin shigowar taka, Allah bai ka shigo ba. Domin ‘yar uwarka ma yanzu ta tafi ta bar gidan nan ba ta daɗe da tafiya ba. Ta so ma ta tsaya ku gaisa, to da ta gaba ka zo ba shiru shiru ta ce da ta tafi. Sai na ce ta tafi ba damuwa ni da kai za mu tattauna. Akan wannan batun dai da ka sani. Ina Ka san Zainabu? Mm, Zainabu, Zainabu, Zainabu. to zainabu yar gidan hajiya Yakulu, ai dai ka san hajiya Yakulu. to to to to to na tuna ta na tuna to masha Allah to ita ce na zaba maka ta ka ta zo ka je ka aure ta ka je ku tattauna ku yi magana ku fahimci juna mata kuma ah. hajiya ah. to tana da wani makusa ne ko ka hango wata makusa ne a tattare da ita da mu ba mu sani ba kai ka hango kushewa ta a tattare ba wata makusa da na gani baka hango komai ba ko mm. to masha Allah to ita ce na zaba maka a matsayin mata in Allah da kuma aure ba fashi za a yi shi insha Allah to shikenan mm. haka kike so haka nake so to ba wani sai ka fara shirye-shiryen maganan biki don ba wani lokaci za a ɗauka mai tsawo ba ni ma in Allah ya da gobe nan Allah ya da zan je in samu mahaifiyarta mu ƙara tattauna akan batun ai shirye-shirye yana gurin ki hajiya duk lokacin da yake so haka za yi to alhamdulillah to na gode Allah ya ma albarka Allah shi maka albarka Allah ya sa gama lafiya Allah ya buya maka duk bukatunka amin amin yanzu idan ka tashi ka shiga sai ka samu ita kuma bintan sai kai mata bayani to ita me yana ta sai an gaya mata a to ba za ka gaya mata ba so kake sai dai ta ji ana guda ce ta aka kawo amarya ta shiga tashin hankali ai gara ta yi shi tun yanzu ta warke to shi kenan da haka kike son gaya mata zan gaya mata din kware kuwa mm. na gode ai ai sai a gode wa Allah malam mm. yarinya ka ganta kubulbul tana ina ne ne maimakon a dan kawo min ita mana na dan sa mata albarka <laughs> tana daki tana bacci auto to masha Allah wai daman biyowa na yi na ji ina aka tsaya ne akan magana da muka yi da ku wace kenan dakta magana tsayar da haihuwa dakta ga ta nan dai <clears throat> na na tambaye ta ta ce muna har yanzu bata yanke me za ta yi ba to hajiya yanzu kina ganin ya kyautu ki ci gaba da haihuwa duk da hatsarin da ke tattare da yin hakan to ai ban yanke shawara ba ne ni ko sai nake ganin da an haƙura haka me yi fatan waɗannan ɗin da Allah ya bayar Allah ya sa musu albarka Allah ya raya su domin gaskiya hajiya ci gaba da haihuwan nan akwai matsala a tattare da ita wallahi a yi haƙuri haka na yanke shawara ai zan gaya mishi dakta wai ba akwai hanyar da ake bi ake tsarin haihuwan nan ba? Eh, kwarai kuwa akwai za a iya juya mahaifar tata in so duk lokacin da aka buƙaci haihuwar sai a dawo da mahaifar daidai yadda take tuwaikon na ganin ba laifi idan aka yi haka ko gaskiya alhaji abu wannan magana to kenan allah ya raya abin da aka samu amin amin sai ana ciki ko ina so leka wajen sa mu je mu mu dan gaisa yana nan eh. dakta na gode kwarai da a ba komai bari Allah ya saka da alheri kar a ce ban sha ruwan ba hmm. Sannu da zuwa yaya. Sanda zuwa Ke na gaya miki. Wannan ruwan ba sai kin kawo ba, ba na jin kishi ba, na sha a gida binta, amma ga shi nan dai sai da ka kawo. <laughs> Wallahi ya na san da zuwan kama, so ɓannan zan maka me sanyi ji kayan ƙanshi. <laughs> Allah. Allah. Ba komai ya kuke? Wallahi lafiya lau ya aiki. Allah alhamdulillah. Ina mai gidan naki? Wallahi ka ga yayi tun da ifita. Yau kuma sande ma baya fita. tun ifita ya fita da safe har yanzu bai dawo ba kuma bai sanar da ni inda ije ba ikon Allah kuma lafiya to wallahi yaya ina ga ko da wani abu da yake damunsa ne menene ke damunsa yaya maganan nan ce dai akan haihuwa wata magana ta taso ne? Ito, eh ya ce min sun yi magana da hajiyar shi tana kokawa sosai akan magana Kuma ya wa ita Allah ce. Hmm, okay. Magana taso so magirma kenan. ya ya zo gidan nan ɗazu da rana. Ya jima sosai yana jiran ka bai same ka ba. Muka yi ta hira da shi. Wallahi ya so ya same ka. Sai ya tafi. Wani abu ne faru? Dama ya zo ganin jaririya ne. Shi ne ya biyo ya ce bar ya zo ku gaisa. An na gaya masa matsalolin da yake damu. Matsalar mu wace kuma? ta haihuwa mana da take damuna wallahi ni tana damuna na ɗauka already ya san da wannan matsalar eh to haka ne to amma me amfanin tuna masa tunda ya kasa magance mana matsalar na ga matsalar ta fara so ta dame ka tun lokacin da ka ce min fa kun yi magana da hajiya akai ni abin da yake damuna daban kar ki dora kanki wata damuwa in dai har kin yarda da maganar da yayin ke faɗa cewa baki da wata matsala rashin haihuwa kuma lokaci ne bai ba saboda haka ki daina tada hankalinki ki shiga wani abin daban to ni ai wannan abin fa duka ina yin shi ne saboda kai na gode da kulawarki amma zan fi so ki kula da kanki ke ma to Allah ubangiji ya kula da mu gaba ki ɗaya da nabi Rahmat Hajiya Binta. Hajiya Binta. Na'am. Na ta magana ina kika shiga ne? Na ɗan gyara gyara ne ce. Zauna. Wato cin jiya da daddare nake so mu yi wata magana da ke. To. Ba ba su yadda za ki kalle ta ba. magana ce daga bakin hajiya wai ya kamata in ƙara aure aure kuma alhaji aure ta ce daga cikin 'yan uwanta ta zaɓa min mata amma alhaji anya ba shawara take baka ba kuwa to yanzu alhaji kai mai ka yanke game da haka to ke me ke ganin zan yanke kin ga hajiya binta ta ba zan iya bijirewa umarnin hajiya ba ko amma alhaji ni abin da na kula na gani kamar shawara take baka ko ba wai tana maka umarni ne ba to kin san eh, su da yawa ana bijiro min da wannan abin na ta karewa amma ina fatan kada wannan abin ya ɓata tsakanin da ni da ke. Amma Alhaji ta yaya za a tilasta maka aure? In dai daman ba wai kana niyya ne a cikin zuciyarka za ka ƙara aure ba. Haba Hajiya Binta, da wanne yare kike so miki jawabi ne? Kin san cewa so da yawa sukan bijiro mini da wannan abu. ta magana aure amma ba na ba su haɗin kai amma a wannan lokacin abin ne ya fi na, ima na fatan za ki ba na haɗin kai shi kenan ni ba zan hana ka kaba umarnin mahaifiyarka ba amma don allah kar a haɗa kai da kai a zalunce ni الله جنس ثاني أي السلام عليكم

Hajiya Binta, lafiya kuke kuka? Baraka na haƙura da Alhaji. Ba zan iya zama da shi ba. Subhanallahi, akan wani dalili? Aure zai ƙara. To sai menene don zai ƙara aure? Idan ta zo a ki za ta zauna? Hajiya Binta me yasa idan kina yin wani abu kamar ƙaramar yarinya ne? amma baraka san likita ya hana ni haihuwa ko ni ba zan ƙara haihuwa da shi ba turin ya ce ba za ki ɗauki ciki ba ba za ki sake haihuwa ba shi Allah ne hajiya binta da ki zauna kina kuka mara dalili to wallahi gara ki mai dalili gara a ce ki ɗauki cikin nan in ma mutuwar zaki kin ga kin mutu da dalili baraka ni dai na yanke shawara idan alhaji ya dawo zan ce ya sauke mini To kina nufin cewa za ki tafi ki bar gidan nan kenan? To idan ma kin bar gidan nan, ai aikin banza kika yi. Kar ki manta, kin fa daɗe da gina wannan gidan. Sannan za ki tafi ki bar ta zo ta ci moriyan abin da ke kika haifa da cikin cikin ki? Gaskiya bai dace ba. Ya ke so na yi baraka. Idan ma na zauna, 'ya'ya mata nake ta haihuwa. Waye gaya miki cewa ba za ki haihu da namiji ba kika sani yanzu ma idan kika samu ciki ko da namiji za ki haifa idan bai bani ba mutuwa ta riske ni fa ba za ki mutu ba hajiya binta akwai sauran rayuwa da Allah ya tanadar mana daga ni hakki har zuwa 'ya'yanmu nan gaba za mu ci gaba da rayuwarmu na jin daɗi yanzu abin da nake so da ke idan har alhaji ya dawo ki zaunar da shi domin ki masa magana ta fahimta. ki nuna mishi cewa baki da wani haufi akan maganan ƙarin aurensa ba kuma za ki tada masa da hankali ba kin riga kin tanaji zaman lafiya tsakaninki da ke da matar da zai zo da ita cikin gidan nan kuma ki sani duk wata 'ya macen da za a kawo ta cikin gidan nan ba a matsayin kishiya za ta zo ba ta zo ne a matsayin wadda za ta ci arziki a gare ki domin wannan gida ki sani cewa tare da ki aka gina wannan gida kuma gida naki ne kin ga kuwa idan ta zo arziki za ta ci don haka ki kwantar da hankalinki ki. <sighs> abinta. da ke zan fara ga yar uwar zama an kawo miki aboki zama amarya lokacin da iyayenki suka kawo ki sun danka min amana na kuma karɓa na riƙe to yau kima ga amanar yar uwa zama ki na danka miki kin san a kullum akan ce babba juji ne duk sharar da aka ɗibo da tarkace akan babban nan ake juyewa to saboda haka sai ki rike wannan girman ki rike mutuncin ki da girman ki ki mai da kowa naki ki zauna da ita lafiya ita ma ta zauna da ke lafiya kin ji ko ke kuma yar gida ce yar uwa ce kin san gidan nan kin zo shi ya fi su nawa ma tun da kike ma tun kina mitsitsiyar ki da aka haife ki yar dangin nan ce ba bari ba ce ki saboda haka zaman lafiya kika same mu da shi kuma ki dora akan zaman lafiyar da kika tarar da mu a cikinsa ko ba haka bane ga mijinku kai abin da nake so kai adalci a tsakaninsu ka riƙe su bisa amana da gaskiya ko ba haka bane a zauna lafiya saboda ni dai duk wani abu da zai kawo min a gidan nan ko wani bacin rai ko kuma wani abin da zai damu gidan nan to zan kau da kara ba aiki bane zan ɗaukar hannuna wulli da shi insha Allah haka ma ba za ta faru ba to Allah ya sa ina jiran haka insha Allah Zainab ya jikin. Ina ganin barin saurin je shirya. Yi kokari kirawo da tusan bai zo ya duba ki. Da zikin kin ka gani ba. Ba kuma barin saurin je shirya. Sai ya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkanmu da tashi Alhaji. Ina gajiya. Lafiya kalam. Ya amarya. Amarya Hajiya mun kwana ba lafiya. Ba ta da lafiya ne? Ba ta jin daɗi. Allah ya ba ta lafiya. Amin ya rabbi. Amma na kirawo Dr. Sambo. Zai zo ya duba ta. Bayan ya duba ta ke ma zai zo ya duba ki. Ku tattauna akan maganar akan tazarar haihuwar nan taki. Alhaji. Ka yi haƙuri in na yanke shawara ai zan gaya maka. Haji Binta. Wannan abin da nake gaya miki saboda lafiyar jikinki. Alhaji da dai ka yi haƙuri mu bin maganan nan. In dai na yanke shawara ai zan gaya maka. To sai yaushe. ki sani yau wata uku ba da ki idan baki yanke shawara yanzu ba to sai yaushe ka yi haƙuri alhaji in dai na yanke shawara zan gaya maka ajiya lafiyarki ta fi min komai mahimmanci waɗannan yaran da muka haifa ma mu yi musu addu'a Allah ya sa musu albarka Eh, yau ka makara yau, na ga ka daɗe baka fito ba sai yanzu. Wallahi tashi muka yi ajiya yau jikin Zainab ba lafiya. Subhanallah. Masha. Me ya same ta? To, na dai mun dai iyakacin kokarin da zamu dai na yi wa dokta Sambo waya akai ya zo ya duba lafiyarta. Mm-hmm. ba a yi haka ba tun da za ka je harkokin kan Allah da zan na tashi yanzu sai in je in ga jikin nata yayi ke sai in dan zauna in duba ta alabashi idan shi da tasamban ya fado ya zo ya duba ta kaji a waya sai ya maka bayani to to ya yi daidai eh. ya yi daidai mm. to Allah ya tsare amin ya rabbi amin ya rabbi sai ka damu to mm. to Hajiya alhamdulillah. Ai ba wani abu ne yake damunta ba? Eh. Rabo ne aka samu na juna biyu. Alhamdulillah. Ciwo na daɗi ne. Eh, akwai dai 'yan shawarwari da nake so na bayar kafin na tafi, wanda lalle za a sa ido domin ta dinga kiyayewa. gaskiya ne to eh. ai da tasambu ai babu wani abu ai kai dan gida ne ai kai dan gida ne tun da abin da ya faru ko me ake ciki ai da kai ake yi saboda haka duk abin da ka gani mm. ko kuma wanda zaka ba da shawara da tasambu ai sai zaka bayar ai kai dan gida ne ba bako bane to mun gode Allah ya bar zuwa amin amin eh. Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a'a masha Allah yata <laughs> to kin deji kin ji abin da ya ce yanzu kin ga baki kaɗai ba ce hmm? duk wani abu da kike da ƙarfi da me me na da duk ki rage ko ba haka bane tun dare na ciki ba abin wasa bane duk kowace mace haka ne inda aka ce ta samu wannan abin alkhairin kuma to sai dai yi hakuri kuma har Allah ya raba lafiya saboda haka sai ki ba a hankali ki taka tsantsan ban da garaje kin ji ko ashe ka shigo doctor wallahi har ma na shigo har ma na je na shiga mota sai na tuna cewa ashe ya kamata in biyo ta wajen ki to sai na bar jakata kawai na ce bari in ƙara so. Ayya ashe rashin lafiyar ba mai ƙarfi ba ce doctor. Mm, to ba ni ba ma a ce rashin lafiya ba ce saboda to abu ne da ake nema kuma aka samu to kin ga ai ba a ce rashin lafiya ce ba ma. Me aka samu doctor? To kun kusa samun karuwa dai. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dama wai na biyo ne dai in sake ji ya aka kwana ne hajiya doktor wannan magana ta ku gaskiya ban amince ba a dai ban maganan nan dan Allah. To, kin san dai daman dai a matsayinmu na likitoci wato ya kamata da abin da muka hango matsala komai kankanta ta komai girmanta to ya kamata a sanar. Ko da wani abu ka je ka dawo to dai an riga an tsana amma dai dama dai abin da ake gudu hajji ai ba wani abu ba ne lafiyar ki ce ake dubawa wannan shine kawai abin abin nan akwai hadari ne abin ba komai kaka damu lafiya ai ta Allah ce to eh, shike da in dai ya dawo a gaya masa na shigo din kuma na na kin riga ni ko na riga ki haduwa da shi to sai mu yi magana amma dai ko a sake tattaunawa sai magani abin da ya kamata a yi amma dai ko a sake dan zama sai ku tattauna yadda aka yi da sai mu ji abin nan ko to shi shikenan ka eh, gaida gida huta lafiya to nagode ba da huta lafiya hajiya. Altune, ya naga kamar da magana a bakinki. Anti Zainab ce ta haihu. Ah, to, me aka samu? Namiji. Na ɗauka kayi ban kwana da kowace irin damuwa ban kwana ta har abada tun da kana da ni gambo akwai matsala ba karama ba wace irin matsala alhaji aikina ne ka wadda kowace irin matsala wadda ta tunkaro ka gambo ba za ka gane ba ne gabaki ɗaya kaina ya kulle na rasa ma da zan kulle wani al'amarin gabaki ɗaya wallahi mata alhaji ta haihu kuma ta haifi ɗa namiji ƙarin damuwar ma amaresa ce kuma yar uwa ce a gare ni kasancewarta yar uwarka bai kamata ya zama ƙari a cikin damuwarka ba ni fa wannan shefu damuna da matakin da za ɗauka a kanta da me ta bambanta da sauran mutanen da muke ɗaukan mataki a kansu gama ba za ka gane ba me yasa kanka kai baya ja ne me yasa jikinka ba zai gaya mu abin da nake so in fahimtar da kai ba ne alhaji akan hanyar zuwa ga nasara kowa da komai kaya ne don haka kawar da kowa da komai din nan daga kan hanya ya zama wajibi domin ba mu san wacce za ta soke ba saboda haka ita wannan kayar kone ta zami ko sare ta zami ci gaba da rayuwarsa barazana ce ga cika burina haka kuma mutuwarsa barazana ce ga kwanciyar hankali na. Alhaji, kada mu yi amfani da ragon salo gurin cikar burinka. In muka kashe jaririn nan fa, wannan yana nufin kowanne jariri da zai zo nan gaba ma sai mun kashe shi, hakan kuma zai iya yiwa asirin mu ya tono. Ni ina ga akwai hanya ɗaya da za ka iya mallakar kowa da komai na wannan gida kuma ba tare da hankali ya kai kai ba wace hanya ce wannan ya zama maka wajibi kai ma ka samu magaji. alhamdulillah alhamdulillah yabo da godiya su kara tabbata ga allah maɗaukakin sarki allah muna gode maka cibiyar alhikima sananniyar cibiya ce a fadin najeriya musamman ɓangaren ba da maganin gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci akan cututtuka da larurorin al'umma allah muna jaddada godiyar mu a gare ka ni'imarka da baiwarka ce ta sa muka shahara muka samu ɗaukaka a gurin al'umma Allah kai ka yadda ka sa albarka cikin maganinmu idan muka ba wa al'umma mafi yawa suke jin daɗi suke waraka Allah muna ƙara jaddada godiya a gare ka muna tawassuli da sunayenka mafiya kyawu muna ƙara tawassuli da soyayyar da muke wa annabinka Muhammad sallallahu alaihi sallam. ina roƙon Allah maɗaukakin sarki albarkacin wannan ibada ta azumin Ramadan Allah ka yaye wa marasu lafiya Allah ka buɗa wa masu ƙaramin ƙarfi Allah ka ƙara sa albarka cikin kasuwancinmu Allah ka ƙara taimakon shugabanninmu a kan manufofinsu na alkhairi ni abdullahi alhikima zan yi amfani da wannan dama wajen sanar da al'ummar jihar filaito cikin garin jos ni da kaina zan yi aiki na tsawon kwana ashirin da biyar tun daga ranar ɗaya ga watan ramadan har zuwa ranar ashirin da biyar ga watan ramadan zan ba da magunguna ni da kaina na cibiyar alhikima a nan ofis ɗinmu da yake katako jakshin a nan rabbunan lahu falaza da wannan nake kira ga duk wanda yake da wata jinya ko larura ya zo ya same ni ya min bayani da izinin Allah zan yi iya bakin kokarina na bashi magani akan matsalarsa muna ƙara godiya ga al'ummar da suke shauran garuruwa inda ofisoshinmu suke inda kuke ziyarta kuke karɓar magani ga duk mutumin da yake buƙatar ƙarin bayani ko tambaya ya tuntuɓe mu ta lambobin wayanmu da yake gani Allah ya sa albarka a rayuwarmu Allah ya sa albarka a kasuwancinmu jihar Filaito Allah ya ƙara ba da haɗin kai tsakanin musulmai da kirista Allah ya kawo zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake ɗaga darajar wanda ya so a lokacin da ya so ni abdullahi alhikima shugaban cibiyar haɗawa da kuma sarrafa magungunan gargajiya na magunguna na addinin musulunci na cibiyar alhikima ina yi muku fatan alkhairi cibiyar alhikima cibiya ce ta shahara a fadin najeriya musamman a bangaren ba da magungunan gargajiya da kuma magunguna na addinin musulunci a kan cututtuka da larurorin al'umma alhamdulillahi yau muna tafa da shiri na musamman akan ciwon sanyi alamomin ciwon sanyi da hanyoyin da ake bi wajen kariya daga kamuwa daga ciwon sanyi da kuma irin magungunan da cibiyar alhikima ta tanada domin yakar ciwon sanyi da ma sauran wacce cututtuka da larurorin al'umma ku biyo mu a sannu a cikin wannan shiri za mu kawo wasu alamomi guda goma sha biyar wanda in mutum ya ji ɗaya daga ciki to lallai yana da ciwon sanyi kuma ya kamata ya nemi hanyoyin kariya ko kuma magani daga wannan cuta ku biyo mu ciwon sanyi cuta ce wacce ta zama ruwan dare a wannan lokaci kuma cuta ce wacce tana daga cikin cututtukan da suke saurin yaduwa a tsakankanin al'umma musamman amfani da gurare marasa tsafta yana haifar da ta da wuri daga cikin alamar ciwon sanyi akwai ciwon mara a lokacin al'ada musamman ga iyayenmu mata wanda za ka ga mace idan har tana da ciwon sanyi lokacin al'ada tana fama da ciwon mara ko kuma tana shan wahala wajen al'adan ko kuma wannan al'adan nata ma yana zuwa da wasu kaloli yana caccanja wato yar uwa idan kika ji wannan akwai yiwuwar kin kamu da ciwon sanyi daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai ƙaiƙayin matse matse inda cikin matse matsinka ko wasu gaɓoɓinka ka ji ana ƙaiƙayi musamman gaba matse matse za ka ga ana samun ƙaiƙayi idan mutum ya sosa yana jin daɗi amma bayan ya bar sosa a gurin zai yi kuraje ko gurin zai kwaile ya daɗe ko wani dusa-dusa fatar ta yana zama fari-fari to lalle idan akwai wannan matsala akwai ciwon sanyi wani la'alla in ka sosa ɗin ka ji daɗi daga baya ka ji gun yana maka ciwo ko yana maka zafi hallau akwai zafin fitsari idan mutum yana da ciwon sanyi zai ga lokacin da ya je yin fitsari fitsarinsa zai na zuwa da ciwo yana zuwa da zafi ko fitsarin yana zuwa kaɗan kaɗan ko fitsarin ya canja kala to wannan ma matsala ce ta ciwon sanyi halau daga cikin ciwon sanyi akwai rashin sha'awa ko ɗaukewar sha'awa ko rashin jin sha'awar ma'amala da iyali musamman namiji idan ciwon sanyi ya kama shi ya masa tsanani zai kawo masa ƙanƙancewar gaba zai kawo masa rauni zai kawo masa ma rashin haihuwa domin in ba rauni hallo ba a samun gamsar da iyali wajen saduwa to ba za a samu haihuwa ba shi kuma ciwon sanyi daga cikin illolinsa yana kawo wannan matsalolin hallau za ka ga mutum musamman in mace ce ita ma akwai rashin sha'awa ko in an yi ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi kamar ta ji ciwo ko kamar ta yanke ko kamar ta an sa mata yaji ko kuma lokacin da ta je za ta kama ruwa bayan ma'amala tana jin ciwo tana jin zafi lallai akwai matsalar ciwon sanyi a tattare ko kuma ana jin jiki yana ɗaukar zafi jiki yana ɗaukan zafi ko ka ji wani abu a cikin jikinka yana maka yawo daga nan zuwa nan ka ji kamar ana tsikarinka ko wani abu yana maka yawo to lallai dan uwa ko yar uwa in ji wannan to akwai matsalar ciwon sanyi kuma idan aka biyo mu a sannu a cikin wannan shiri namu da cibiyar alhikima za a ji hanyoyin da za a bi domin rabuwa da wannan matsala da izinin ubangiji haka daga cikin alamomin ciwon sanyi kamar yadda muka faɗa mata za su na samun ɗaukewar ni'imansu ma'ana su na samun bushewa ko in ana ma'amala suna jin ni'imar ya ɗauke ana jin ciwo to lalle akwai ciwon sanyin da yake haifar da irin wannan matsaloli sai a garzaya a zo cibiyar alhikima domin samun waraka haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai yawan bari musamman in an samu ciki ko juna biyu ya lalace ya bare ana yawan samun bari daga lokaci zuwa lokaci domin hi ciwon sanyi in yayi tsanani yana taɓa mahaifa idan ya taɓa mahaifa to duk abin da mahaifar ta ɗauka zai na zaman yana lalacewa ko ana samun bari akai-akai lalle ciwon sanyi yana haifar da irin wannan matsala haka daga cikin alamomin ciwon sanyi akwai rikicewar al'ada na mata kamar yadda muka faɗa da farko daga al'ada ya rikice ba a san ma rana nawa ake yi ba ko kuma an fara ya zo gobe ya zo ko yana zuwa da wari ko yana zuwa da datti ko ana shan wahala wajen zuwa duk ciwon sanyi yi tsanani yana haifarwa iyayenmu mata irin wannan matsaloli domin shi sanyin nan yana da kashe-kashe kuma yana da ɓangarori. akwai sanyin mara wanda shi ne a yanzu muke bayani a kansa akwai sanyin kashi shi kuma yana kama ƙasusuwan mutum da gaɓoɓin mutum kaga mutum bai faɗi ya ji ciwo ba ba aksidan ya yi ba ba komai ba amma gaɓoɓi sun riƙe baya ya riƙe kafa ta riƙe hallo akwai kuma sanyin jijiya shi ma sanyin jijiya illar da yake sawa tana kusan kama da irin sanyin ƙashi domin gaɓoɓi ne suke riƙewa jijiyoyi su ɗaɗɗame to wannan cibiya ta alhikima daga cikin albishir da za ta yi wa al'umma na farko shine ingantaccen maganin ciwon sanyi ya samu sahalewa daga hukumar Nabda, ma'ana hukumar da a najeriya take kula da abinci da kuma magani wannan maganin namu da muka kirkira da ciwon sanyi ta yadda da ingancinsa kuma ta sahale mana a kan mu ba wa al'umma shi a matsayin waraka wannan cibiya ta alhikima shawara da za mu bayar a wurin mutane domin kariya daga ciwon sanyi za mu faɗa musu yanzu da izinin Allah duk mai neman cibiyar alhikima zai samu ofis ɗinmu a babban birnin Kano a nan zoo amana plaza kusa da shoprite ko kuma a sharaɗa phase 1 kusa da bankin uba da bankin union ko a babban birnin maiduguri muna nan a gomari kan hanyar damaturu kusa da airport ko kuma a birnin damaturu na jihar yobe inda muke a wa bypass titin Ali Marami kusa da kasuwar dare. Wannan cibiya ta alhikima tana yi wa al'ummar garin Mina fatan alkhairi. Duk mai neman maganin mu a garin Mina zai same mu a nan ƙetaren gwari Mechanic Junction tsohon Phototic a cikin garin Mina, jihar Naija muna yi wa al'umma fatan alkhairi. Wannan cibiya ta alhikima tana ba da shawara musamman ga iyayenmu mata a dinga tsaftace ban ɗaki. ma'ana makewayi musamman in ya zamanto ba mutum ɗaya bane yake amfani da shi a dinga tsaftace shi in ana tsaftace shi ana share shi ana sa eh, ana wanke shi da abubuwan da suke kashe cututtuka to za ka ga akwai sauƙi wajen kamuwa da wannan larura haka wannan cibiya ta mu ta alhikima tana da babban ofis a cikin garin fataskum muna nan layin jujun osi haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a jihar adamawa a cikin jimeta muna nan a jambutu bypass kusa da yan ko kuma a taraba inda muke a cikin garin jalingo a nan rafin sanyi aisha plaza ko kuma a birnin jos a jihar filaito cikin jos muna nan a katako jakshin a nan rabbinallahu plaza ko a jihar nasarawa inda muke cikin garin lafiya inda muke kan hanyar makodi a nan unguwar tudun Kauri kusa da masallacin juma'a haka wannan cibiya ta alhikima tana da ofis a birnin kaduna inda muke a tudun wada kusa da ran abawun na kasuwar bacci daidai inda masu motar kawo suke yin lodi ko kuma a garin katsina inda muke sabon titin kwatso kusa da daular kaji. A cikin garin Zaria wannan cibiya ta alhikima tana da babban ofis a nan sabon titin Jos kusa da tsohuwar tasha a nan ban zazzau. Mutanen Zaria za su iya ziyartar ofis ɗinmu na Zaria domin su karɓi magani a kan larurorinsu. Ko kuma a jihar Zamfara inda muke cikin garin Gusau a nan unguwar Gwaza kan hanyar ƙauren na moda kusa da police station ko kuma a birnin Sokoto inda muke fakon idi kofar gabas ko a birnin kebbi inda muke cikin garin kebbi a nan rafin bara'u daidai ofis ɗin 'yan bijilanti ko a birnin lagos inda muke agege a nan a falaro cikin garin gombe muna nan akan hanyar zuwa biyu daidai jakshin na kasuwar katako kusa da ofis ɗin nefa cibiyar alhikima tana yi wa al'ummar gombe fatan alkhairi duk mai neman maganin mu a cikin garin gombe sai ya same mu a wannan wuri ko ya tuntuɓe mu a wannan lambar waye insha allahu cibiyar mu ta alhikima ba ma yawo da maganinmu a mota ba ma yawo da maganinmu a bero ba a samun maganin cibiyar alhikima a ko'ina sai an zo inda ofisoshinmu suke ko ka kira lambobin wayarmu domin neman cikakken ƙarin bayani inda za ka samu maganin cibiyar alhikima haka wannan cibiya ta alhikima ba iya ciwon sanyi ba ta tanadi ingantattun magunguna na gargajiya da dama a kan cututtuka da larurin al'umma lokaci ba zai bamu dama mu ce sai mun faɗi komai dalla-dalla ba amma in ka zo ofis ɗinmu za ka iya yin bayani ko ka tuntuɓi lambar wayanmu domin samun cikakken bayani daga cibiyar alhikima mutanen da suke jamhuriyar Nijar alhikima tana muku fatan alkhairi a babban birnin Yamai unguwar Lasagungu kusa da Estasiyon Babati ko a birnin Maradi inda muke layin Kamfala kusa da babbar taha saman benin tasu Ukwamma ko a birnin tawale Tawalela birnin Adar inda za a same mu a sabon gari bayan babbar tasha a nan bakin Fabe ko a birnin Zandar inda muke share zamna kusa da gidan Alhaji Mamman Mai Zare ko a birnin Difa inda za a same mu a nan kusa da biro barka kusa da shato cibiyar mu ta alhikima tana ƙara jaddada godiya ga al'umma a duk inda kuke a faɗin duniya musamman masoya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam muna muku albishir wannan cibiya ta alhikima ta cika shekara goma cif da kafuwa da kuma fara ba da magunguna a tarayyar Najeriya. Allah ya sa albarka a ayyukanmu. Allah muna ƙara jaddada godiya. Allah muna roƙonka ka ci gaba da dafa mana. Ka sa duk mutumin da muka ba wa maganin cibiyar alhikima a kan larurar da take damunsa. Allah ka sa albarka ya warke. Wannan cibiya ta alhikima kuma ku sani duk mutumin da ya zo idan ba mu da maganin gargajiya a kan larurarsa to za mu tura shi asibiti domin ya je ya nemi magani a wurin asibiti domin a cibiyar alhikima akwai magungunan mu na gargajiya da na addini wanda muke ba wa al'umma akwai kuma magungunan da ba mu da shi sai dai mu tura mutum zuwa ga asibiti ni abdullahi alhikima ina ƙara jaddada muku kar ku karɓi magani a wurin ɗan talla da sunan alhikima ku tuntuɓi ofisoshinmu ko ku kira lambobin wayanmu muna yi muku fatan alkhairi

cikin wani irin yanayi kar ka ƙara zuwa cikin gida na gaya min tiramul. kar ka sake ƙara zuwa cikin gida na gaya min tiramul. in za ka yi da musa ka yi da musa ko ka ce kallon mu ka ji ko ko ka manta na san wane ne kai mahmud yanzu har cikin gida na ka shigo min da karuwa hattara ba inda ki ce ka yi haƙuri yaya matarka ta fi mu gaskiya ka yi haƙuri ni zan tafi yayi yayi Ina jin komai kare nake bai. kare nake a wanda nake ja ni da yake gani mutumin girki ne ni lada ne masallacin Uwar mu ne ni nake na kai dakta zo mu zo zo mu zo zo mu zo haba zakiya wai yaushe k'i dina zurmin da mutunci a idan mutane ne duk inda muka je cikin zurmin da mutunci wannan ai wulakanci ne neman aljanna kika zo yi ba zaman jin daɗi ba amma kin zauna kin yi wa sarere da igiya auren ki kin matar kwansa kai na kashi to kai kai ka ganka wa kalle ka da kai fesiyo ba to jiya fa alandira aman kasu ne ba yarba da kai gida fa jiya ba ni ba a haka wai ban ma sha komai ba kaɗan na sha saboda ka san muna da biki ita duniya alƙali ne da adam banza shi ko arziki na Allah ne ba na kuwa ba na jin wata rana ba kai ne ba mm, ba kai ne don har baka ban man gida ba zan kama kanka in bubbuga shi a cikin gini kai wai ko kai ma wurin take zai rinka zuwa muku a cikin ranar talata da misalin karfe 7 na dare akan Rariya TV YouTube channel kar ku manta ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa zo mu zauna zo mu saba labari zan baku akan wayata lafiya me ke faruwa wallahi malam wayata na manta a dan sauro A garin ya. Ba ni wayata. Fim ɗin wayata. Shararren fim ɗin ku wanda kuka daɗe kuna jira mai suna wayata. Me ya faru? Wayata na bari a cikin adaidaita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarya ne. Zai rinka zuwa muku a duk ranar Asabar. Zai fara zuwa ne biyu ga watan uku 2024 insha Allah rabbi da misalin karfe 9 na dare. Baby, kun tafi ne? Wallahi ga yanzu nan dai za mu dau hanya. Baby ka kula min da kanka dan Allah. Mm. <laughs> Eh, gaskiya za mu ɗau hanya amma ba hanyar mu rayuwa <laughs> wayata kenan idan Allah ya kai mu da misalin karfe tara na dare za mu rinka kawo muku shi a duk ranar asabar a YouTube channel ɗinmu mai suna Aisha Tulhumaira TV kada ku manta ku danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawa insha Allah rabi bayan shi akwai fina-finai masu dama da za mu ci gaba da kawo muku akan shi wayata a gaskiya ango sai ka bani tukuici kafin na faɗa maka wannan sakamakon da ya fito nan sun a gaskiya in aka ƙara zuban miki da ciki to mahaifaki za ta iya ƙin ɗaukar wani cikin nan gaba wai kana ganin anya matsalar nan ba daga mai gidan nan bane yarinya dai Allah ya karɓi ransa kuma ba wanda Allah ya alƙawari ba zai karɓi ransa ba to bari in gaya maka hansatu ta wuce ko a ƙauye ko a ina tare da hansatu rayuwata wallahi ban taɓa yin zurfi irin wannan wannan abin da ya faru ma tsautsayi ne ban ga laifinki ba saboda ke mace ce mai son zuciya kin kasa samar masa abin da ni na samun masa a yau ba wanda nake ganin laifi sai ni kaina Hafiz me yasa lokacin da kake gaya min gaskiya ba za ka yi ba? Ai kai mijina ne. Ko dai daman kina da masaniyar yadda Hansatu ta mutu. na san baka ji labarin mutuwar hansatu ba wace hansatu kar da a ce hansatu tawa biyar da za yi saboda kaddara ta riga fata idan mutum yana da gaskiya to Allah yana tare da shi ka yadda akan cewa abince ta kashe ta ko kuma mijin nata kenan ya kashe ta wallahi tun da wallahi ban taba kashe wani ba ban taba kashe wani aiki na ba sai akan ta na shiga uku na shiga uku